alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da waɗannan sakonnin tambayoyi ne dai dukkan lambobin waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma saƙon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku haka zalika za ku iya kuma kan adireshin imel a kan fatoyin rahama at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau da yi muna asabar ne goma ga watan shawwal shekara ta 1439 bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 30 ga watan satumba na shekara ta da 2017 kuma kamar kowane lokaci a yau ɗin ma muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad san umar jan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما سوسة ولرمى أن الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أشكل لتاف سمي قلمة يناتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika mun san kirjinka yana takuruwa yana kuntatuwa daga abin da suke fada ko saboda abin da suke fada ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك لهذا كي تسبيه تارد قولي أبنجتنك wa kun minas sajidin ka kasance tare da mayin yin sujjada wato masallata wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tabbas Allah yana sane da halin da yake ciki a lokacin da yazo yake kiran kuraishawa zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta da barin abin da suke kai na kafirci da shirka da yin imani da Allah shi kadai da yin imani da abin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana gamuwa da abubuwa na bacin rai na bakin ciki da yawa daga wajen waɗannan kafirai suna gaya masa baƙaƙe maganganu suna sukansa suna jifansa da miyagun kalmomi da sunaye marasa daɗin ji ba don komai ba saboda yana kiransu zuwa ga abin da ya saba wa al'adarsu ko zuwa ga abin da suka gada zuwa abin da ya saba wa abin da suka gada daga iyaye da kakanni annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin damuwa kwarai da irin maganganun da suke yi dangane da shi da karerayen da suke fada a kansa ba don komai ba domin niyyar bata masa suna kuma su bata da awarsa su hana wanda yake bako ko wanda bai san shi hakikanin sani ba ya karbi da awarsa domin a lokacin da da zai ji ana cewa ai matsafi ne mawaƙi ne mai taɓin hankali ne makaryaci ne to idan bai san shi ba bai zauna da shi ba bai san tarihin shi ba a baya wannan zai sa ya nisanci abin da yake faɗa ya nisanci wannan gaskiya da ya zo da ita wannan yasa annabi sallallahu alaihi yake damuwa baya ga wannan kuma yana damuwa daga maganganunsu da suke yi dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaya musu baƙaƙen maganganu da zaginsu da ɓacinsu kai har ta karma da cutar da wasu ta hanyar azabtarwa annabi sallallahu alaihi yana samun damuwa da wannan sai Allah subhanahu wataala yake gaya masa ya kuma faɗa masa abin da zai yi domin ya magance wannan damuwar ta cikin da take damunsa ya magance wannan bakin cikin da bacin ran da yake taso masa ko da yaushe Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ambatansa ta hanyar yin tasbihi da gode masa Allah ce fasabbih bihamdi rabbik sannan kuma ya umarce shi da ya zan cikin masu yin sallah wato ya umarce shi da yin sallah abubuwan nan guda biyu da Allah subhanahu wataala ya dora annabi sallallahu alaihi wasallam akan su a matsayin abin da zai magance masa damuwarsa da bakin cikinsa da bacin ransa su ne abin da ya kamata dukkan wani wanda yake cikin damuwa da matsuwa da takuruwa da bacin rai ya fuskance su kuma ya rike su domin samun magance abin da yake damunsa babu shakka sallah tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke magance damuwa suke magance bacin rai da bakin ciki wanda duk ɗan adam a wasu lokuta zai iya samun kansa cikinsu saboda yanayi na rayuwa ko dai abin da zai same shi daga gidansa daga iyalansa daga danginsa ko daga waje ko daga makota ko daga kasuwa ko kuma idan ya kasance mai mulki ne daga talakawan da yake mulka dole zai iya jin zai iya ganin abin da zai bata masa rai zai bakanta masa rai zai sashi a damuwa to don haka ne babu shakka yana buƙatar abin da zai magance wa zuciyarsa wannan damuwa daga ciki akwai sallah wannan sallah wacce dan adam zai yi ko musulmi zai yi domin ya magance damuwa da cikin ransa tana daidai da sallolin da aka shar'anta saboda wasu dalilai kamar yadda aka shar'anta sallar kusufi ko ta kusufi wato idan aka samu kisfewar rana ko na wata ko kuma sallar da aka shar'anta domin shayar da fari ko kuma sallar da aka shar'anta domin samun wani lada na musamman kamar sallar walaha ko sallar da aka shar'anta wa mutum ya yi domin ba wa Allah zaɓi cikin al'amuran da suka fuskanto shi kamar sallar istikhara ko tahiyyatul masjid wadannan dukkan su salloli ne da ake kira zawatul asbab waɗanda wasu dalilai ne za su sa a yi su to wannan salatul karb sallar da mutum zai yi saboda wata damuwa da yake ciki ita ma tana cikin wannan sahu tana cikin wannan layi duk da cewa ita ba a sanya mata wasu adadu adadin raka'o'i ba waɗanda aka ce kasu wuce haka kamar tahiyatul masjid raka'a biyu ce ba a wuce adadin raka'o'in da aka ce ayi haka nan salatul istikhara raka'a biyu ce baya halatta mutum ya yi ta sama da raka'a biyu domin haka annabi sallallahu alaihi ya ce mai istikhara ya raka a biyu sannan ya addu'a da zai yi sallar walaha mafi yawancin abin da aka samu mafi yawan adadin rakao'in da aka samu a ruwaya shine raka takwas hadisin ummu hani da aka zamu ga wasu sallolin an musu adadi na raka'o'i to amma ita sallar da za mutum zai yi saboda yana cikin wata damuwa ba a ƙayyade raka'o'inta ba domin tana da alaka da wannan abin da yake ciki zai yi ta ne har lokacin da abin ya kwaranye ko ya sanya ya samu magance wannan abin da yake cikin zuciyarsa kamar salatul kusufu da salatul kusuf da salatul istiqa ba a ce sai an yi ta guda ɗaya ba ana iya yin ta a maimaita to wannan haka ita ma wannan sallar babu shakka sallah tana daga cikin abin da take magancewa mutum damuwarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance duk sanda wani al'amari ya dinkaro shi wanda yake da girma to ya kan fuskanci wani al'amarin da sallah Allah subhanahu wataala ya yi umarni da cewa a nemi taimakonsa da agajinsa da tallafinsa ta hanyar yin sallah da haƙuri ce ya na ladzina amanu sta'inu bis sabri wa sala ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da sallah ya kasance sallallahu alaihi wa sallama ko da ko shirin fuskantar abokan gaba a fagen yaƙi ya zo yi yakan fuskance su bayan ya yi salloli domin Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa nasara ya ba shi nasara shi da sahabbansa ya ba su galaba da rinjaye akan waɗannan abokan gaban nasu shi yasa ya tabbata a cikin littafin almarwazi ta azimin qadr salah da salsala mai kyau zuwa ga Huzaifat ibn liman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na dawo fi lailatul ahzab wato a daren da kafiran makka suka yi gangan kosu da sauran kawayensu kafirai domin aukawa madina da cinye su da yaƙi suka zo suka yi sansani a bayan garin madina huzaifa ibn al-yaman yake cewa na dawo sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare a tsaye ya rufe da wato mayafinsa yana ta sallah yace wa kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan abu ya tunkaro shi mai girma to yakan shiga wato yakan tashi yi sallah haka ne ya tabbata daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wa sallam ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi lailati badr وما منا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي ويدعو حتى أصبح yace naga annabi sallallahu alaihi wa sallama a daren da za a yakin badar kowa yana bacci amma shi yana farke yana sallah haka yayi ta sallah yana addu'a har gari ya waye haka duk sanda wani abu ya tunkaro shi mai girma to yakan nemi taimako a gurin Allah ta hanyar sallah shi yasa Allah subhanahu wataala ya ga annabi Musa alayhi salam da dan uwansa Harun bayan Allah subhanahu wataala ya kubutar da su daga Fir'auna da jama'arsa ya halaka fir'auna da jama'arsa ya kubutar da su Allah subhanahu wataala ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi Haruna أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة yake cewa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa da ɗan'unsa Harun cewa ku sanadarwa mutanenku gidaje a Masar sannan ku sanya gidajenku wajen sallah wato ku sanya su gurin da za ku riƙa yin sallah kuna ibada kuma ku tsayar da sallah wato ku yi ta da sharuɗanta kamar yadda aka umarce ku wato Allah subhanahu wataala ya umarce su da su yi sallah su tanadi gurin yin sallah ba don komai ba domin su fuskanci dukkan wani kalubale da zai ƙara tunkaro su su nemi taimakon Allah subhanahu wataala ta hanyar yin sallah sauraka ita sallah al'amarin ta yana da girma ko da kuwa mutum baya cikin damuwa to yana buƙatar ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ya agaza masa ya tallafa masa cikin dukkan al'amuran da yake tunkara na rayuwa sallah ita ce kofar da bawa zai shiga zuwa ga ubangijinsa ita ce wata dama da yake samu ta haduwa da ubangijin sai gana da shi ya fada masa bukatunsa ya fada masa damuwarsa ya neme shi da ya cire masa duk abin da ke damunsa sallah ita ce ke bada mutum wannan dama ita ce ke wa mutum iso zuwa ga Allah mahaliccinsa ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad da da wannan hadisin Nu'aym ibn Hammar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ibn Adam an عن أربع ركعات في nahar. ka akhira ya kai dan adam ba za ka iya tsayawa kai sallah raka'a hudu da rana ba ni kuma in isar maka da ƙarshen yininka wato kai sallah raka'a hudu fi awwalin nahar ko minan nahar wa sallar walaha idan kai Allah subhanahu wata'ala shi kuma zai tsare ka har ƙarshen yininka zai baka kariya zai isar maka da abin da ba za ka iya ba zai iyar maka su babu shakka wannan ya nuna sallah tana daga cikin abin da bawa yake tunkarar ubangijinsa don ya yaye mishi damuwarsa ya sauƙaƙe masa abin da yake da nauyi ya iya masa abin da ba zai iya ba hakanan a cikin wannan aya za mu ga Allah subhanahu wataala ya umarce shi da tasbihi da gode masa fasabbih bihamdi rabbik wanda yake nuna cewa ambatan Allah yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa bawa wajen ya ci karfin abin da yake tunkararsa na damuwa Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da tasbihi shi yasa ta a filin daga a lokacin da ake kaurawa kamsawa tsakanin musulmi ko muminai da makiyansu Allah ya umarce su da yawan ambatansa a cikin wannan yanayi <coughs> domin da wannan ne za su samu nasara Allah ce ya ayyuha allazina amanu idza laqitu fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ku wadanda suka yi imani idan kuka hadu da abokan fada to ku tsaya ku jajirce ku kafe kuma ku ambaci Allah da yawa domin ku samu babban rabo hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama na ce addu'ar wanda yake cikin damuwa to mutumin da ya shiga cikin damuwa to addu'arsa ko ambatan allansa ya rika cewa la ilaha illallah alhalimul azim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil wa rabbul arshil karim wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kira ta du'aul karb to addu'ar da idan mutum yana cikin damuwa yana faɗatta zai samu tallafi da agaji daga Allah subhanahu wata'ala wanda shine alhalim mai ainihin juriya mai haƙuri shine al'azim mai girma da babu abin da yake gagararsa shine ubangijin al'arshi mai girma shine ubangijin sammai shine ubangijin ƙasa shine ubangijin al'arshi mai karamci waɗannan sunaye da waɗannan wato sifofi na ubangiji wani kirari ne da bawa yake samun tagomashinsu daga Allah subhanahu wata'ala ne yaye mishi damuwarsa a duk sanda yake cikin damuwa sauraka wannan ita ce koyarwa ta musulunci yayin da mutum ya shiga damuwa to ya tuna akwai wanda shi ne komai yake hannunsa komai a hannunsa yake mai kyau da mara kyau shi ne yake aikata su shi ne mai halitta su da haka babu abin da yake gagararsa fa'alun lima ne mutum ya tuna da wannan ya koma gare shi tare da gaskata wato niyyarsa ga Allah subhanahu wata'ala da fuskantar da zuciyarsa gaba ɗaya gare shi babu shakka idan ya haka zai ga abin mamaki tattare da al'amarinsa kaga wannan ya saba da abin da waɗanda ba su san musulunci ba ko dai a cikin musulmin ko wanda ba musulman ba suke aikatawa yayin da suka shiga damuwa mutum ne musulmi zai shiga damuwa sai ya shiga shaye-shaye da zimmar cewa wannan shaye-shayen sai cire masa damuwa bai san cewa yana ƙara tsunduma a cikinta ba ne yana ƙara halaka kansa ya yi wa kansa asarar duniya da lahira ba ya ga duniyar ba ya ga lahirar ko kuma mutum ma ya nemi ya salwantar da rayuwarsa gaba ɗaya wai shi an yi masa ba daidai ba sautari mukan karanta ko mu ji labari nan da can cewa wani ya kashe kansa saboda ya rasa abin da zai ba wa iyalansa ga iyali Allah ya ba shi da yawa amma ya jarrabe shi da talauci ya fita ya kada ya raya bai samu ba to bakon ya koma ga Allah ya san cewa ubangiji subhanahu wataala shine mai azurtawa inna Allahu ar-razzaq dhul quwwati al-matin ya yi imani da wannan suna na ubangiji subhanahu wataala ya je kwankwasa kofar ubangiji ya bujiro masa da bukatarsa tare da marerecewa a gabansa a sai ya je ya sha wani dafi ko ya suntumo da kan wani tudu ko wani dutse domin ya halaka kansa ko ya rataye kansa ko riga a mata auren dole ko yaro yana rigima da iyayensa sun kore shi sai zai kashi kansa babu shakka wannan rashin tarbiya ce da rashin sanin koyarwa ta addinin musulunci take jawo haka mutum ya bi hanyar da zai kara tsunduma kansa cikin wahala watakila ya tsunduma kansa cikin bakin ciki wanda ba mai yankewa ba har abada sauraka irin wannan koyarwa ta ubangiji tana nan a littafinsa mai tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗabbaka ta a rayuwarsa sahabbansa sun yi wannan tafarki dukkan wasu mutanen kirki suna ganin tasirin ta a rayuwarsu yayin da mutum ya gaskata irin wannan to babu shakka zai rika ganin abin mamaki tattare da ubangiji al'amarin ubangiji yana da ban mamaki ga mumini amma sai wanda ya imani ya gaskata ya yadda ya fuskanci Allah wani wata'ala da zuciya mai haske zuciya mai tsarki ba tare da kokonto ko shakka ba Allah ya mana gamda katar su amin kuma amin mala Allah ya saka alkari sannan ta farko ta zo daga mai tsoron mu Anas mai gyaran keke yan kaba yake cewa assalamu alaikum shi malam ya halatta mutumin da yake kasuwanci wani ya bashi ya siyo masa kaya shi kuma sai ya dora ribarsa a kai misali ya saida masa akan yadda shi yake sirwa bayan da ya siyo a kasuwa ba idan har bashi kuɗi yayi ya siyo masa ba shi da damar ya ƙara kuɗin ya ƙara ribarsa akan kayan da ya siyo da kuɗin wani saboda wannan kayan ba nashi bane an bashi sautu ne ka ba shi kudin kayan ce gashi ka je ka siyo in ya so zai je so in ya so daga baya shi wanda ya sa shi wannan aiki shi kuma ya ba shi abinda ya ga zai ba shi koko a tun farko masu sharaɗi zan nemo maka wannan abu amma ga abinda za ka bani amma bai halatta ya siyo da kudinsa ba kuma ya ci riba akan kayansa domin hankalin zai ɗauka ba ka siyo da kudin wani kayan mai wannan kudin ne haka ya za ka ci ribar wani abin da ba naka ba ta ba cin ribar abin da ba nashi ba su ne ce assalamu alaikum malam idan mutane suna zaune sai wasu suka zo wucewa suka yi musu sallama da idan mutum ɗaya ya amsa musu shin ya ɗauke wa sauran kuma su ma sauran da suke tare da shi ɗin za su samu ladan amsawar da ya a madadin su babu shakka yin sallama mustahabbi ce idan ka ga mutane ka yi musu sallama abu ne mai kyau da mutum yake samun lada a kansa su kuma waɗanda za a yi musu sallama mustahabbi ne su an samu wanda ya musu afwan wajibi ne su an samu wanda ya musu sallama sallamarsa shi mustahabbi ne ya musu inda a ce ya wuce bai musu ba za a rubuta masa alhaki ba akan zai bai musu sallama ba amma in har ya yi musu to su wajibi ne su mayar masa da kwatankwacin abin da ya musu ko su mayar masa da mafi kyan abin da ya musu wanda wannan shi ya fi to idan idan wanda ya sallamar mutum ɗaya ne masu waɗanda aka yi sallama jama'a ne to idan ɗaya daga cikinsu ya ansa wanda ya wadatar ɗaya daga cikinsu ya ansa sallamar ya wadatar ba sai kowa ya buɗe baki ya ansa masa ba ya ɗauke wa sauran domin wannan wajibi ne na kifaya a kansu in wani ya yi ya ɗauke wa sauran kamar yadda su ma masu yin sallamar idan ba mutum ɗaya ba ne wato jama'a ne suke tafiya sai suka wuce inda za su yi sallama sai daga cikinsu ya sallama to ya ɗauke wa sauran ba wajibi kowa sai ya yi musu sallama sannan ne aka fitar sannan ne aka aka ba su haƙƙin yi musu sallama ka ɗaya in ya ansa ya ɗauke wa sauran kuma suna da lada su kansu ba za a ce ba su da lada ba da suna take cewa malam mace ce tana sallar sai zanin ta ya zame har kafar ta ta fito amma ta sauri ta rufe shin sai ta sake sallar ko kuwa sallar ta tayi kamar da muka sha faɗa rufe diddige a cikin sallah ba wajibi bane ga mace duk da cewa sun rubuta haka amma dalilai suna ba sa nuna wajibci ba sa akwai bambanci tsakanin suturar mace a sallah da sutrar ta lokacin da za ta fita akwai sitratu sala wato suturar mace a sallah akwai kuma sutrar ta fita daga gida wanda ita ce ake bukatar ta rufe har daga diganta har ma ta ja ƙasa kamar da zuwa cikin hadisi umu salama amma in a sallah ne babu inda aka ce dole sai ta rufe har diddiganta abu ne wanda zai yi wahala ma zai zama da wahalarwa a cewa duk sanda za ta yi sallah sai ta yi wannan kuma ta gama sallah ba tare da wani abu na kafarta ya fito ba tafin kafarta bai fito ba ko yatsun kafarta ko diddiganta kallafa mata irin wannan akwai kallafa da abu mai wahala saboda haka don kafarta ta fito tana sallah wannan babu komai da sai ne ke cewa mala assalamu alaikum shin wannan hadisin ya inganta na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar kunnensa ba da ruwan da ya shafi kansa ba wajen yin alwala daga muhammad nur rijal lemu. bai inganta ba hadisin bai haƙi ya fitar da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bima'in ghayr khilafi alladhi akhadahu فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه حديث عبد الله bin Zaid, abin da ya tabbata shine riwaya da ta cikin sayo muslim cewa annabi sallallahu ya shafi kansa bi ma'in ghairi fadli yadai ya shafi kansa da ruwan da ba sauran wato danshin da yake hannunsa ba shafar kai ba shafar kunne ba saraka idan mutum zai shafa kai zai jaddada ebo wato tabarwa ruwa sannan sai shafa kansa sai shafa kunnansa wato da kai da kunne kamar yadda yazo cikin hadisin ali ibn abi talib da hadisin abdullahi bin zaid sai da kai da kunne duk da ruwa ɗaya ake shafa su in ka shafi kanka to sai ka shafi kunnenka da wannan ruwan ba sai ka sake jaddada ruwa ba haka ruwa da ta zo cikin sunan bai haƙi cewa ya shafi kunnansa da wani ruwan da ruwan da ba shi ya shafi kansa ba ruwa ce shazza shi kansa imam al-baihaqi ya bayyana cewa ruwaya muslim ita ce tafi inganci ruwa cikin sai muslim na'am da kai da kunne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-uznani min ar-ras to kunnuwa su ma tare suke da kai haka hukuncin shafar su ɗaya ne wani al min ras ba wai labari ba ne. kowa ya san daman sa a cikin kansa yake ba kawai yana baka labarai yana nuna fa cewa hukuncin su ɗaya ne a wajen alwala in ka shafi kanka ruwan da ka shafi kanka shine dai zaka shafi kunnanka da shi ba sai ka jaddada diban wani ruwan sabo ba to sai wannan shi kuma yake tambayar cewa malam akwai hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa da sallar raka'a biyu ce sai aka maida ta mazaunin gida raka wato aka maida ta mazaunin gida raka'a hudu aka bar ta ga matafi raka'a biyu sannan kuma an ce lokacin da aka wajabta sallah a daren isra'i an wajabta ta ne a akan raka'a hamsin daga baya aka rage aka maida ta kamar yadda ake yi a yanzu to shine ke tambayar malam ya zai iya hada tsakanin waɗannan hadisan eh babu wani cin karo wancan farkon al'amari ana gaya lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi farla farlanta masa wannan sallah ah, da ya zo wato wannan shine abin da karshe al'amarin ya tike akai ya kare akai shine wanda yake a isra mafarko a wajen ɗabbakawa kafin a kai ga wannan adadin da shine na karshe an fara da raka'a biyu ga mazaunin gida da matafi kan da yake ci hadisin Aisha din mazaunin gida shi ma biyu ce farilla a kansa haka nan matafi biyu ce farilla a kansa daga baya sai aka karata mazaunin gida a cikin raka'o'in a cikin salloli masu raka'a hudu hudu suka koma raka hudu wato azhar da la'asar da isha'i sannan ita kuma ta mazaunin da ta matafi ita kuma aka bar ta yadda take wanda da wannan ne wasu daga cikin malamai kamar ibn hazm suka tafi a akan wajabcin wato sallah raka'a biyu ga matafi cewa wajibi ne kasar saboda shi da asalin sallah sake nan ba a taba farlanta masa sallah raka'a hudu ba ballantana a ce a wani lokaci zai raka'a hudu duk da cewa wannan ra'ayin nasu ba shine ingantacce ba don ya tabbata cewa idan mutum ya bi mai sallah raka hudu zai cika shi na to sai wanda ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin sallar kasar da ɗalibin jami'a wanda yake wata uku zuwa hudu a makaranta to matukar dai ya je da niyyar ba zama ya je ba idan shi kadai zai yi sallah dan yayi a biyu babu komai abunsa saboda magana mafi inganci shine sallar matafi ba ta da wasu kwanaki kidaddigaggu wato kayyadaddu abinda dai yake akwai shine in dai har bai je gurin nan da niyyar zauna ba ya je gurin nan da wani abu da ya kai shi ya gama abin da zai ba gurin to mafi ingancin magana wadda aka samu da yawa daga cikin tabi'ai a cikin sahabbai masu tsabbaka ta aikace shi ne zai yi kasaro matukar dai shi kaɗai ya yi sallarsa amma da zarar ya shiga cikin jam'i da ake raka a sallar da ake raka a hudu to zai bi liman ya raka a hudu kuskure ne ya ce zai raka a biyu ya zauna ya jira liman ya kawo biyu sannan su sallama tare ko ya bi shi a biyun ƙarshe su sallama tare wannan kuskure ne ya wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da har ya bi mazaunin gida to dole ya cika sallah tare da shi amma in ya sallasa shi kadai to wannan zai iya yin kasar to wannan shi ma dai tambayar tasa akan kasar din ne yake cewa malam shine ya tafiya da za ta dauke shi wata shida amma yakan dawo gida bayan wasu satattuka shin zai yi kasar a inda ya je din kuma ya ce a yayin kasar din zai iya hada azhar da al'asar a farkon lokacin azhar yayi ko kuma lokacin azhar ya hada su wato al'asar ya hada su ko kuma ya haɗa magariba da isha a lokacin magariba ko kuma ya haɗa su a lokacin isha idan sannan kuma yake cewa idan ya ga ana jam'i wanda ba kasar ba shin wajibi ne ya bar kasarin ya fi masu cika sallah a jam'i idan ko bai hakan ba yana da laifi to wani bangaren tambayar ta farko an sassa ta gabata a tambayar ta biyu na cewa zai iya haɗe salloli waɗanda ake haɗe su wato zai iya haɗa zahar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu ko ya haɗa a magariba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikinsu na'am zai iya matafi duk wanda ya halatta ya kasaru to ya halatta ya haɗa salloli wato waɗanda ake haɗawa yana iya yin sallar la'asar a zahar da la'asar a lokacin a zahar wato ya yi a zahar ya miƙe ya sallar la'asar a nan a lokaci ɗaya yana iya jinkirta sallar azhar ya yi ta a lokacin la'asar shi ne jam'u taqdim da jam'u ta'khir haka na sallar maghrib da isha'i yana iya jinkirta sallar isha'i yana iya matso da sallar isha'i ya hada ta da sallar magriba ya yi su a lokacin magriba ko jinkirta magriba zuwa isha'i ya hada ya yi su yana da duk wannan damar akwai malaman da suke sharɗanta cewa sai in yana tsakiyar tafiya kuma cikin tafiyar zama mai wahala ta wannan ne zai zai iya hadawa shi ba wannan dalilin wannan maganar dalilin ta yana da rauni abinda da yake mafi in jaye shine zai iya zai iya yi ko da a zaune yake ba guri guda ba ma a halin tafiya ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallolin sa dinnan a rayakin tabuka duk da ba a cikin halin tafiya yake sai dai fito ya hada su sallah da safe ya koma tantinsa ya hada zahar da la'asar a lokacin azhar hada magrib da isha'i a lokacin magrib sai kuma tambayarsa ta uku da shine idan ya ga wasu na yin salar jam'i mazauna gida shin wajibi ne ya bi su matafi salar jam'i ba wajibi ne a kansa duk da cewa akwai malaman da suke wajabtawa amma magana mafi inganci ba su zama wajibi a kansa ba idan kuma har ya ga dama zai iya bin su ba haramun bane dan ya bi su sai dai sani in ya bi su to zai cika sallah babu maganar ya rage sallarsa a kan tasu zai yi yadda liman yake yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila al imam li utamma bi haka an sa shi don ai koyi da shi ba za zo yana tsaye kai kana zaune ba kana jiran wai ya kawo sauran raka'o'i biyu sannan kai ka tashi ka cika taka ko ka yanke raka'o'in sa biyu na farko ka bi shi a raka'o'i biyu na ƙarshe wannan duk ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam haka sallar sa tare da su bata zama wajibi a kansa ba amma idan ya bi su to wajibi ya cika to sai sakon s abubakar da yake cewa malam yana so ya san suwaye ya waje ba ya ciyar da su a lokacin da ba shi da aure mana yake neman aure shi to idan iyayensa suna da rai ma ba su da abin da za su ci to ba sa iya rike kansu mahaifinsa ba zai iya rike kansa saboda tsufa ko kuma a saboda rashi shi kuma Allah ya bashi to wajibi ya kula da mahaifinsa wajibi ya kiyaye wannan haƙƙi na mahaifinsa ya ciyar da shi ah, ko da kuwa yana neman aure sai ya saisaita ya daidaita gwargwadon yadda zai samu kuɗin da zai aure tare da yana ɗaukar nauyin iyayensa kuma na tabbata inda har zai kula da iyayensa ya musu biyayya ubangiji subhanahu wata'ala zai albarkace shi abinda yake samu zai albarka Allah zai bude mishi kofofinsa na rahamarsa da arzikinsa waɗanda baya zato tattauna ce assalamu alaikum malam daga wani lokaci ne mutum yake rasa raka'a shin da jin sautin liman na sami Allahu liman hamida ko kuwa da ganin dagowar liman daga ruku'u musamman ga wanda yake kusa da liman a masallaci shi ga tambayar shin zai yi amfani da dagowar sa ne ko kuwa ko da ya dago din idan har bai ambaci sami Allahu liman hamidahu ba wannan raka'ar ya same ta to galibi liman yana faɗar sami Allahu liman hamida lokacin da yake dagowa ba sai ya gama dagowa ba sannan ya fada tare da dagowar yake fada su yake kaga babu bambanci tsakanin ya gani ko bai gani ba mutukar da ya ji sami Allahu liman hamida ya san ya dago idan kuma har ya san cewa shi limamin sa baya faɗar sami Allahu liman hamidahu daman sai ya dago to kaga kana jin sautin sa kasan cewa daman ya riga ya dago amma kuma ai ba zai faɗi sami Allahu liman hamidahu ba kuma ya tsaya a bai dago ba wannan surar daman babu babu ma ita a ce yana rike da goyoyinsa kuma yana sami Allahu liman hamidahu har ka iya riskarsa a cikin wannan yanayi saboda haka matukar dai kaji ɗaya daga ka gani ya ɗago ko kaji sami wa liman hamdu to ka rasa ka rasa raka ɗaya daga cikin biyu duk wanda ka ji to ka rasa raka ka ga ɗagowarsa ko ba ka ji sami wa liman hamdu ka rasa raka ka ji sami Allahu liman to ko ka ga ɗagowarsa ba ka rasa raka dan ba zai yiwu ba ka ji sami wa liman hamidahu kuma ka ce gwiwonsa hannunsa yana na akan gwiwa har yanzu raka a cikin kowane yanayi ka rasa raka sawa'un ka ji ne ko ka gani matukar dai ka ji sami Allahu liman hamdu ka rasa raka baka ji sami Allahu liman hamdu amma ka gano shi yana dagowa ka rasa raka. to sai Sadiq ya kasa shi kuma yake tambayar karin bayani game da hadisin da ya zo a cikin muwadda ta Imam Malik wanda ke cewa an tambayi uh, Jabir bin Abdullah game da shafar rawani a yayin alwala yake cewa har sai mutum ya shafi gashin kansa wannan imam malik ya rubuta shi a cikin motsa amma yana da cikin balagat na imam malik cewa balagani bai kawo isnadinsa cikakke ba balagat na imam malik ba ma na shi ba na kowane ma malamin hadisi da zai kawo cikakke isnadi ba suna cikin ruwa hadisai masu rauni za ka wani yana cikin hadisi mai rauni a cikin imam malik wato asar mai rauni ruwaya ce da aka jingina ta ga jabir ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana cike yana da rauni shi kansa jingina shi zuwa ga jabir din saboda malik bai ambaci isnadin sa cikakke ba sharadin inganci kuma shine ittisalus sanad sanadi ya zama ya sadu da juna wannan shine sharadin hadisi ingantacce to in haka aka rasa wannan sharadin to hadisi ya fita daga cikin karbabbun hadisai sai randa wani ya iya cewa ya gano ga cikakken sanadinsa kuma ingantacce ne shi malik yana daga fatawa akan cewa ba a shafa akan rawani sai da shafa akan gashi abin da ya tabbata kuma a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin al-mughira ibn shu'ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a shafa akan rawani a shafa akan rawani ko dai a shafa akan rawanin ko kuma a yi shafa a kan gashi sana ƙara shi a kan rauni wani ya tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam damar shafar kai ko dai shafar kai ko shafar rauni ko shafar rabin wani bangare na kai da kuma rauni duk wanda mutum ya yi insha Allah ya yi abin da yake daidai da sakon muhammad daga abuja shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam wanda ya alwala da safa a kafarsa sai ya zo ya cire safar shin zai sake sabunta alwalarsa ne ko ko alwalarsa tana nan ba sai yayi wata ba cire abin da kake yake kafarka na safa kofi kofi bayan da ka alwala ka sa su kuma kai shafa akai lokacin da ka buƙaci abin nan to cire su kawai baya lalata ita wannan alwalar kawai dai sharaɗi nan gaba in ka mayar da su ka zo yin alwala to sai ka wanke kafa sannan ka kai kuma ci gaba da shafa a kansu amma a karan farko dan ka cire su ba ce shi alwalarka ta ɓaci to kamar mutum ne ya yi alwala ya gama komai na alwala sai ya je kuma wanzu bai masa aski aga ya kwashe su da kanta ya yi shafa za a ce a a to ka cire shafar kai daga alwalarka sai ka kuma zuwa ka sake alwala lokacin tana nan ko allah kiyaye mutum ya samu hatsari yana da alwala sai ya samu hatsari wani bangare na kafarsa ko hannunsa sai ya fita cewa ta yi wannan alatta warware da wannan a ce to ai gabar da kai kai wanki ai yanzu babu ita a jikinka za ka tashi ka sake alwala ko ka maka abin sake alwala ka sake wannan ba ba a abin nan haka dan mutum ya cire ita safar ba ce alwala ta lalace ta ina nan sai dai kawai ba zai kuma yin safa akan wannan safar ba in ya mai da ita sai idan ya mai da ita da alwala na'am wanda ya ce assalamu alaikum malam mutumin da ya baro jihar sai ya koma wata jihar a cikin kasar nan domin neman wani aiki wato eh, domin ya samu ya rika gudanar da rayuwarsa to bayan wasu shekaru da ya yi a wannan jiha da ya koma sai ya nemi takardu na firamare da kuma na haihuwa a matsayinsa na dan wannan jiha ya kuma samu aiki na jiha ko kuma na tarayya shin idan ya samu aikin eh, wato yana yi ana biyan sa albashi akwai haramci a cikin hakan kuma yaya matsayin hakan a mahanga ta addinin musulunci daga umar hotoro to a matsalar inda za ta fi kauri duka dai abubuwan da ya yi ba ba haka ya kamata ba amma inda abin zai fi tsanani a ce yana aiki da wasu takardu waɗanda ba na gaskiya ba ya samu wasu takardu wanda da su ne aka ɗauke shi aiki kaga wannan akwai matsala domin zai iya bayar samun takaddun da ba abin da ya iya ba kuma a ɗauke shi da wannan takaddu kaga zai je ya yi ta abin da ba daidai ba kaga abin da duk yake yi kuma ba bisa ƙa'ida ba ba bisa daidai ba kuma babu shakka yana cin haram amma in muka kaddara kawai indijin ya yi a matsayin shi ma yanzu ya zama ɗan gari sannan sai aka ɗauke shi aikin da daman kuma ya iya an ɗauke shi koyarwa kuma daman yana da karatu zai koyar da abin da aka ɗora masa nauyin koyar da shi wannan ba a cewa abin da yake ci haram ne wanda ke ci halal ne sannan samun indijin wannan ba wani abu ne a gurin malamai na musulunci wanda zai zauna a guri shekara hudu to ya zama ɗan garin shi yasa za ka ga a tarihin manyan malamai a cewa ne mutumin makka ne alhalin asalinsa ɗan kofa ne can haka haife shi wata iya sanar amma da ya zo neman ilimi sai bai koma ba to da an tashi an batansa zai ce masa dan kufa saboda mai saboda kamar ya samu indijin ya zama dan garin shi yasa suke cewa man nazala baladan arba'a nusi ba ilai wani da ya zauna gari shekara hudu sai a jingina shi zuwa ga wannan garin to wancan lokacin abubuwa suna da sauki duk ba a kawo wasu sharuɗa ba na zama ɗan ƙasa da ake cewa sai ka cika su lokacin abubuwa duk ƙasa ta musulmi inda musulmi ya samu kansa to shi ma ɗan ƙasan ne ko da ko a tarihi za a ce gari ka za ka haife shi daga baya bayan tura mulkin mallaka sun daddatsa ƙasashen musulmi sun kafa ƙasashe masu cin gashin kansu sai zama na sun kawo irin tsare-tsaren da yake wajensu to shine nan ake ta gwagwagwa wajen a tabbatar da wani ɗan garin ne ko a ɗan garin ba ne bare kuma gari guda ana magana jiha da jiha ne ko local government da local government wannan da sauki da abinda zai fi muni kuma inda za a ce ya ci haram yayin da ya kasance an ɗauke shi da wasu takardu da wani yan bashi wani abin da ba iyawarsa ba kuma yana yi muna faɗar wannan hatta a lokacin da mutum zai bayar da takardun da ba nashi ba ɗauke shi aiki akwai bambanci tsakanin wanda ya bayar da takardu bai yi ilimin ba bai karatu ba aka ɗauke shi aikin da bai iya ba wani haramun yake ci da wanda shi ya yi ilimin ya yi karatun watakila takardunsa ya suka ɓace amma ƙwararre ne ya fi ma watakila mai takardun sanin wannan fannin sai bayar sai aka ɗauke shi aiki da wannan takardun na'am a karan farko bai dace haka ba kamata ya nemi ya samu aikin ta yadda ya dace to amma in har ya yi hakan kuma ya samu aikin kuma yake yi yana kuma ba da sai da take yadda aka ɗora masa wataƙila ma fiye da waɗanda suke da takardun nasu na original ba a cewa ya haram yake ci an ce da shi ya koyar da lissafi kuma yana koyarwa daidai to a ce zan me za a ce haram ne haram yake ci saboda asalin takardun ba nashi bane ba za a faɗa masa ba za a yi masa irin wannan fatawa ba haka abin da yake ci halal ne ila iyaka kawai ba ta nan ya kamata ya biyo batun a karan farko to sai wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne dan kasuwa sai ya ce wa abokinsa ya kawo naira dubu hamsin zai siyo kaya ya zuba a shagonsa ya rika siyarwa kuma duk wata zai rika bashi dubu biyar riba shin hakan ya halatta daga usman mu'azu shu'aibu wannan bai halatta ba a musulunci ka ba mutum kuɗi ya rika baka wani fix amount wani kuɗi ƙayyadajje duk wata kamar da ke su ba da kuɗi ko wani kamfani a buɗe a ce ka saka jarin ka kaza amma duk wata za a rika baka kaza wannan babu irin wannan kasuwancin a musulunci abinda aka sani kasuwanci a musulunci ana raba riba ne gwargwadon yadda aka yi yarjejeniya kuma ana ɗaukan riba ana ɗaukan asara to ka ba da kuɗinka to aka juya wannan kuɗi za a yi yarjejeniya da mai kuɗi da mai juya shi nawa za a baka na riba shi kuma nawa za a bashi na riba wato gwargwadon percentage ce za a bani kaza cikin 100 ni mai kudi zan karbi 60 kai kuma da za ka yi aikin wato juya su za ka ɗauki 40 to shi kenan duk abin da aka samu to akan wannan percentage za a raba su za ka baka 60 cikin 100 na wannan kudin ribar da aka samu shi kuma zai dau 40 cikin 100 zai iya a samu da yawa a wannan watan a wani watan a samu kaɗan a wani watan a samu yadda ma ba a zato wato yayi yawa sosai kaga ribar ka tana iya karuwa tana iya raguwa wani lokaci kuma a ma rasa ribar gaba daya a ce wannan watan fa gaskiya asara ma muka yi ba a samu wani abu a zo shikenan ka dauki asara in an samu da yawa ka samu da yawa an samu kadan ka samu kadan to wannan shine abin da musulunci ya yarda da shi amma ba fix amount ba na. to sai shi kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda yayi tuntube ya ambaci wannan Allah ba a neman agaji a gurin wani Allah cikin abin da babu mai iya shi sai Allah yayin da ka shiga wajen wata musiba ko wata cuta ta karo ka babu mai yayi maka shi sai Allah Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana wato waɗanda suke neman taimako wajen wasu mala'iku ko wasu annabawa ko wasu aljanu yayin da suka shiga cikin wata musiba suna neman su taimaka musu ko su yaye musu wata musiba ko su kade musu ita Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa sai waɗancan da suke neman taimakonsu daga baya suka gane musulunci suka shiga musulunci suka koma so suna roƙon Allah su kuma masu bauta musu din ba san cewa waɗannan aljanun da suke kira suna neman taimakonsu ba sun musulunta yanzu ba su iya taimaka musu ba ko kuma a'a ba ruwansu da wannan abin da suke na bautarsu Allah subhanahu wata'ala yake cewa ula'ika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura waɗannan da kuke kira ba Allah ba su ma wajen Allah suke nema suna neman kusancin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar masa bauta sannan suna jin tsoron suna fatan samun rahama sannan suna jin tsoron azabarsa Allah ce lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar gujewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kada ka kira wani ba Allah ba wanda ba zai iya amfanar da kai komai ba ba zai cutar da kai ba in kai haka to ka zan cikin azzalimai wato cikin waɗanda suke haɗa Allah da wani suke yin shirka domin inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne domin ɗauke wani haƙƙi ne a shi inda ba nan yake ba haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir an guri yake cewa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim saboda Allah subhanahu wata'ala in ya nufe ka da wata cuta babu mai iya yayi maka sai shi in ya neme ka in ya nufe ka da alkhairi to shi mai iko ne a bisa komai ko in ya nufe ka da wani alkhairi babu mai iya juyar da wannan alkhairi da kanka ya maida shi kan wani ko ya hana ya samu kowa Allah subhanahu wata'ala yana samar da alkhairinsa ga wanda ya so cikin bayansa haka a gurin Allah subhanahu wata'ala ake neman agaji ake neman taimako kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mu'minan farko tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar ce istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum tana lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ya ansa muku saboda ubangiji su wani wataala shi ake neman agajinsa a kan dukkan wani abin da babu mai iya yinsa shi sai Allah na'am ya halatta ka nemi taimakon wani a kan abin da Allah su wani wataala ya ya danka ikon wannan abin a gurin to ka nemi taimakon wani ya taya ka ka ɗora kaya akan mota ko akan ka ka nemi taimakon wani ya taya ka ku jawo abu kaza ko ku tura abu kaza abin abinda kasancewa mutumin ne yana tare da kai kuma yana da wannan ikon Allah ya danka wannan ikon yin wannan abu gunsa kana ina mai taimakonsa nemi taimakon likita mai maka allura ka nemi shi ya rubuta maka magani amma samun waraka da samun wato kubuta daga wannan cuta wannan sai Allah likita ba zai iya baka waraka ba shi dai zai iya baka abinda Allah ya danka a hannunsa shine ya iya baka magani ko ya yi maka allura wata hanya dai da shi yana iya yi amma samun waraka wannan a gurin Allah ake samunta wai za mu rittu fa wa yashfin don haka ba za ka zo tuntube ba ka kira wani Allah ko ka shiga wata musiba wani hadari ya tunkaro ka karka kiran wani Allah Allah subhanahu wataala shi ya wajaba ka kirawo domin shine a lokacin zai iya taimaka maka zai iya fitar da kai daga dukkan wani abin da yake kake fuskanta na bala'i ko na tashin hankali kamar Allah ya saka da alkari matsaro duka-duka an muka karshen shirin a wannan rana sai kafin mu sallama da ku kuma za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kallon bubun wayar da aka saba na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aiko a cikin adireshin imel na fatoyin rahama a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin da zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad san umari lemo babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku bashir idris ungogo shine ta tsira mana sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh